الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المؤجر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1409 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 23 kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 235 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 236 inda Allah ta'ala yake cewa la junaha alaikum in tallaqtumun nisa لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وبنجي تعالى لا جناح عليكم باب لي في أكون حكومة in tallaqtumun nisaa don kun saki mata malan tamassuhunna kafin ku sadu da su au tafridu da kunna fariba ko kuma kafin ku farlanta musu sadakinsu. su wato idan ka auri mace tun baka sadu da ita ba kuma ka gaya mata ga sadakin da zaka bata ba sai ka sake ta baka yi laifi a wajen Allah subhanahu ta'ala wato shi saki Allah ta'ala ya halatta shi ya shar'anta shi saboda wata maslaha sawa'un ka tare da mata ko baka tare da ita ba dama kai ka ga daman ka aure ta ta yi maka ne ka auro ta yanzu kuma sai ka kaga baka bukatan ci gaba da zama da ita sai ka sake ta sawa'un ka sadu da ita ko baka sadu da ita ba an daura aure tare da sadaki ko kuma an yi nikahu takwibi shine a daura auren ba a faɗi sadakin nawa bane amma dai za a faɗa kafin a tare za a faɗi nawa ne sadaki to idan kai irin wannan auren ba ka saki matar babu laifi a wajen Allah subhanahu wataala duk da cewa hakan din babu dadi idan kai haka baka kyauta mata ba za ta ji ba dadi a daura aure ko tarewa ba yi ba a sake ai shika kuma ba tare da wani dalili ba to amma musulunci ya halatta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a idan mutum ya ga dama ya canja mata maimakon wata matarsa zai iya canjawa amma kar ya kwace abin da ya bata na kayan aure ko kuma na sadaki kaga wanda zai iya canja mata kenan ya ga cewa baya bukatan ci gaba da zama da wannan gare ya auro wata a maimakon wannan kuma ba za a ce ya yi laifi a wajen Allah ala ba sai dai dan adam yana duba maslaha ta rayuwa menene maslahan ka saki wannan matan da kuka yi ƴaƴa da ita ko kuka dade da ita idan babu maslaha bai kamata kai ba amma akwai maslaha na sakewa to ai sakin dama shari'a ta shar'anta shi saboda maslaha saboda a samu zaman lafiya a samu gyara tsakanin wato zamantakewa da aure to ubangiji ta ala anan abubuwa guda biyu ne yake gaya mana abu na farko don ka saki matarka kafin ka sadu da ita ko ka gaya mata nawa ne sadakin aurenta ba kai laifi ba na biyu kuma yana nuna ya halatta a da aure kafin wato a faɗi sadaki sai a zo a tara jama'a an yi abin nan an ɗaura auren ibrahim da zainabu amma sadaki sai daga ba za a faɗa jama'a ku shaida shikenan sai a shaida kuma aure ya kullu kuma duk malamai sun yi ijima'i wannan auren ya yi? amma kafin ku sadu ka gaya mata nawa ne sadakinta ba sai ka bata wa sai sadakin ya zama me ya zama bashi kamar da za a iya faɗan sadakin dubu ashirin ne bashi haka nan za a iya cewa ba a gama tattaunawa ba tukun akan sadakin amma dai da ma a shaida an daura aure sai kuma aka tashi aka auren yayi daga ba kawai abinda kuka yi ittifaki sai ka bata wannan shine wato ainihin sadakin sadakin ka to wannan shine ake cewa nikahu proposal wannan kuma bai yi kama da wato baiko da ake na aure ba za ku malamin da yace idan an riga an baka mata kawai zaka iya saduwa da ita sai sai sai fassara shi da nikahu tafwid don zaka iya wai ko tunda in an baka mata wato aka aka daura aure ba a bada sadaki ba ma aure yayi yace to zaka iya wato ainihin in an baka yarinya aka ce an maka bai ko ka sadu da ita ai ta zama matar ka sadaki ne ko ba a fada ba wannan ba haka bane idan an baka yarinya ba aure akai ba haramun ne ka sadu da ita kuma ko da ka ba da sadaki domin akwai bambancin wancan da wani wannan na bai ko alkawari aka maka an maka alkawari ne za a aura maka amma ba wai an aura maka bane wannan kuma an tare jama'a aka ce an aura min ina nema wa ne auren wance na aura masa na karba masa kaga akwai bambanci wannan an faɗi maganar aure a ciki wancan kuma bai ko ne an yi alkawari ne na za a aura maka shi yasa na bai ko iyaye suna iya fasawa sai su ce mun fasa baka ka yarmu ba magana aure ko bayan da ka iya amma aure kuma iyaye ba su isa su fasa ba idan ka aure mata iyayen ba su ce na fasa aura maka ba ni ta ba bai da wannan dama sai dai in ka sake. ko kuma a je kotu idan alkali ya ga dalilin na a saki matar ne ko baka so sai a saki maka ita amma ba dama iyaye su fasa to kaga wannan yana nuna cewa a al'adance ma bai ko ba aure bane tunda ana iya fasa shi amma aure kuma ba a iya fasa shi sannan manzala ta suma ya ce innamal a'malu binniyat ana yi wa ayyuka hukunci ne da niyya lokacin da aka ce an baka alkawari aka maka za a aura maka amma ba an aura maka bane za ka zo daurin aure kuma da niyya an aura maka ne kaga akwai bambanci al'umuru bi maqasidiha ana hukunta al'amura da manufar da aka yi su saboda shi wannan manufar alƙawari wannan manufar aure to ba za a hada babi guda daya a ce an yi kiyasin su sun zama wato babi abin nan sun zama abu guda ba wa qala kad qasa qiyasan batila man ja'ala al baban wahida wanda ya sanya babi biyu ya mai da shi babi daya to ya kiyasi wanda yake wato ainihin bacece ne to da an baka mata ko ka ba da sadaki haramun ne ka taba ta domin ba aure aka yi ba sai ran da aka daura aure ubangiji subhanahu wataala ya ce ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن Idan kun sake sun ku dan jiyar da su dadi wato ku yi musu alheri bayan kun sake sun alal musi qadaru wanda yake da wadata ya bayar gurgudun wadatansa wa alal muqtiri qadaru wanda kuma yake talaka ya bayar gurgudun halinsa mata'an bil ma'ruf jin daɗi ne ta hanyar kyautatawa ka saki mace kuma ka mata alkhairi haqqan alal musini haƙƙi ne akan masu kyautatawa wato sun abin da ake bukata don wasu malamai sun wajabta shi ma idan ka saki mace to ka kyautata mata wato karka bata ta tafi kawai ai ka shigar da ita damuwa idan kai wadaci ne to ka kyautata mata gurgudun wadatanka sai ka samu wata ko osis sabuwa sai ka bata ka ce a sauka lafiya ko ka gina masa wani gida a karewa ko kuma a dogire in kai mai kuɗi ne sai ka ce to maimakon tun da kina da jama'an ki ma ga wannan gidan na baki shi a sauka lafiya kaga za ta dan ji daɗi duk da dai tare ku da kai amma ka dan kwantar mata da hankali kana idan ko mutum bai da shi ko turmin zani biyu ne ko uku ya so ya bata ya bata takarda ya ce to ga wannan kuma a je a dan rage zafi ko a ƙara ne to za a rage mala eh, in talaka ce saboda haka wannan shine ka'ida na sakin mata wasu malamai sun wajabta shi sun ce kowace irin mata ka sake sawa'un ka sabu da ita ko baka sabu da ita ba sai ka kyautata mata lokacin da ka sake ta wasu ba ce a sai matan da ka sake ne kafin ka tare da ita wato a lokacin baka tare da ita ko baka gaya mata sadaki nawa ne kamar wannan aya galibin malamai ko kusan dukkan malamai sun wajabta wannan tamattu'i ga matan da ba a gaya mata sadakin ta nawa bane wato an sake ta kuma dama ba a ce mata sadakin ta nawa bane kafin a yi aure to dole a samu wani abu a bata ka san an riga an gaya mata sadakin ta dama tana da rabin sadakin wannan zai dan rage mata zafi to amma wannan ba ma gaya mata sadakin mun bari a bata wani abu to da aka kai sai ka zo ka dauka ka bata abun da ya kamata ko rugudun wato ainihin ka to wannan ayoyin kusan sun zo har guda hudu a cikin wato alqur'ani a cikin a wannan ayan ta nuna wanda aka sake ba a sadu da ita ba kuma ba a gaya mata sadakin ta ba amma a wata ayan a cikin suratul baqara ubangiji ta ala nuna duk matar da aka sake ma wato ai mata wannan alheri walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin da aka matan da aka sake lalle a ɗan tiyar da su dadi a musu alheri ta hanya mai kyau kuma haƙƙi ne ga dukkan mai tsoron Allah yi wannan kaga wannan kowace irin mata kenan sawa'un ka sadu da ita ko baka sadu da ita ba ka gaya mata sadakin ta ko baka gaya mata ba da aka sai ka kyautata mata a lokacin da wato ainihin ka sake wasu suna yi amma yan kaɗan ne kana neman sunnan da aka kauracewa to ka wannan ta daga cikin misali mutum ya saki mata kuma ya mata alheri amma ana samun masu yi sai dai ba su da yawa a cikin suratul azab ubangiji ta'ala ya ce ya ladina amanu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن على الموسي قدره فمتعوهن وسرهوهن سراحا جميلا ya kodan da kuka yi imani idan kuka auri mata sannan sai kuka sake su kafin ku sadu da su babu wani idda a kansu amma famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila ku je da su daɗi ku kyale su su gama ainihin iddan su wato kuma su saki saki wanda yake mai kyau shine ka bata wani abu bayan ka sake ta to kaga wannan ayan kuma ta yi magana akan wacce aka sake ta kafin a sami da ita kuma an gaya mata sadakinta ita ma tana bukatan a dan wani abu wanda zai dan kwantar mata da hankali sannan a cikin suratul azab ubangiji ta ala ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'ukunna wa sarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allah wa rasulahu wa ad al fa inna allah a'adda lil musanati min lil min kunna ajran 'azima wato matan manzo Allah ne sallama sai suka zo suka nemi wani abun duniya a wurinsa kuma abun da ma ya fi sa ka san mata su Allah ta'ala jarrabe su da son duniya to sai suka zo suka tsora manzo Allah sallama abun da ya fi sa ya dinga ba su kaza ba su kaza sai Allah sama ya fahimci fa matan nan duniya suke su to shine Allah ta'ala sai saukar da wannan ayace ka gaya musu ka gaya wa matanka idan kuna son duniya ne da kawa na duniya wato shine ado na duniya to ku zo ni zan ba ku abun duniya amma dan sake ku wato saki wanda yake mai kyau saboda haka zan ba ku abun duniya shine zan yi muku tamattu'i kenan zan muku mutu'a wato zan ba ku wani abu sai in sake ku ku je ni ba duniya ce a gaba na ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai zuhudu babu wanda ya kai shi zuhudu yana da ainihin kudi amma kuma yana bayarwa gaba daya idan ka zo ka tambaye shi wanda ya zo ya bashi har ya dawo ba da komai ba da ba wani ya sake dawowa ya ce wallahi da ina da abun da zan ba ku da na ba abun ya kare ne kaɗan jira kuma abun na zuwa shikenan sai ya bayar saboda haka mai kuɗi ne amma kuɗi ba sa zama a hannunsa la tunkiri adal al karim min al ghina fasaidu harbu lil makani al kar kai mamaki a ce maka mutum mai kuɗi ne ko bai da kokobo saboda mai saboda kuɗin ba sa zama a hannunsa kamar yadda in ruwa ya zubo a abu akan wani abu mai tudu gangarawa yake to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wata ya kwanta a kan taburma ta yi masa saci saci a jikinsa ko ina zane sai na Umar da ya ganshi sai ya kama kuka manzo sun ya ce me yasa kake kuka Umar yace ya rasulullahi sarkin Kisra da na ainihin Faris wato Kisra da da Kaisar sarkin Faris da na Romawa suna kwanciya akan alhariri kai kuma kana kwanciya a ƙasa ya rasulullahi ita wani abu shi yasa nake kuka rasulullah sai sai bai manzala sama ya ce masa ala tarba an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah yace Umar ba za ka yadda su a ba su duniyan mu kuma a ba mu lahira ba duniyan kwanan ta nawa ne ai ba matsala ba to manzala sa sama shi mai gudun duniya ne a ce matansa kuma masu son duniya to ina zaman da yi sai yace to ku zo in duniya kuke so zan ba ku abun duniya amma dan sake ku amma idan Allah ta'ala kuke nufi kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna son gidan lahira wato shine aljanna to shikenan Allah ta'ala ya tanada wa dukkan wanda ta kyautata ayyukanta ta kyautata imaninta daga cikin kulada mai girma shine aljanna in aljanna kuke so ku zauna da ni a haka za ku samu aljanna to wannan an ba ta tara ku in duniya kuke so zan ba ku abun duniya in sake ku in kuma lahira kuke so to mu zauna a haka ku kyautata imanin ku da tsoron Allah ku ku samu aljanna sai suka ce mun zabi Allah da manzonsa da kuma ranar lahira to da ka sai suka ci gaba da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haka ne to ubangiji subhanahu wataala anan ya nuna mana kenan idan ka saki mace har yanzu dai akwai sauran alaka akwai bukatan ka kyautata mata kai mata alkhairi musamman ma in kun dade da ita ko kuma akwai yaya tsakanin ku da wato ainihin mata duk da dai galibi fushi ne yake sa ai saki amma kuma bai zai hana kuma abi shari'a ba sai kai wani abu na alkhairi kuma wato ainihin ka bata ni na san akwai yanda suka yi haka akwai wanda da ya saki matar sai ba ta mota wanda za ta dinga kai ta abuwa mota guda so ana samun wannan akwai wanda na sani kuɗi ya ɗauka ya tura mata akwai wanda ya sai tura mai zannuwa amma a gaskiya su ne yan kaɗan yanzu a duniya wanda suke iya yin haka ne kuma ga shi wasu malayan sun ce wajibi ne sai kaya ka wasu yi sassauci suka ce mustahabi ne suka ce Allah ta'ala ce haƙƙan adal muttaqi haƙƙi ne akan masu tsoron Allah amma shanke eh, cikin azawal bayan yace to yanzu kai zaka yadda a ce baka cikin masu tsoron Allah tunda an ce dole ne ga wanda suke tsoron Allah su yi to kai yanzu zaka ce ni bana tsoron Allah ba wajibi ne a kaina ba kaga mutum ba zai iya faɗan haka ba to saboda haka yin kawai shi yafi alkhairi shikenan ka fita kuma in kai din alaman kana daga cikin masu tsoron Allah ba sai ka shiga cikin masu tsoron Allah ba ai yafi akan a ka bangaren wa'inda ba sa wato ainihin tsoron Allah ubangiji ta ala ce wa in tallaqtumuhunna idan kuka saki matan ku min qabli an tamasuhunna kafin wato ainihin ku taba su shine kafin ku sadu da su wa qad faradtum lahunna fariba kuma kun wajabta musu sadakin su wato kun fadi ga sadaki dubu hamsin dubu dari dubu ashirin ko goma fa nisfu ma faraku to za ku ba da rabin wato abinda kuka farlanta musu na sadaki wato idan mutum ya auri mace sai ya sake ta kafin ya sadu da ita kafin a tare ya riga ya gaya mata ga sadakin da zai bata kauta ce dubu ashirin ne to dubu goma naka naka na goma naka idan baka bayar ba dama bashi ne to dubu goma za ka bata wajibi ka bata wannan dubu goma in kuma ka riga ka bayar to su su dawo da dubu goma sai a rike dubu goma dama dubu ashirin ka ba in dubu ɗari ne dubu hamsin hamsin wannan shine ka'ida na wanda ya sake matarsa kafin ya rabu da ita wato kafin ya sadu da ita baka sadu da ita ba bare ta cinye sadakin duka amma tun da an daura aure ka rabu da ita ai ka dan bata mata suna ko inji Hausawa yanzu idan budurwa ka aure ta baka sadu da ita ba ba a tare baka sake ta ai har har yanzu dai a bazawara za a ce ko baka tare da ita ba za a ce bazawara ne ta taba yin aure to dole dole ne ka bata ainihin wato rabin sadaki amma idan an riga an sadu kuma to wannan kuma haramun ne ka karbi wani abu daga cikin sadaki ka kwace mata ko ka ce dole sai ta biya ka saboda ubangiji ta ce فكي ولا أبنا وإن أردتم zawjin زوج مكان زوج وآتيتم إذاهن قنطارا فلا ta'khudhu منه شيئا kana son ka saki matarka ka aure ta kuma ka bata dukiya mai yawa kila miliyan goma ka bata Allah ta'ala ce karka karbi komai a cikin wannan abin da ka ba bata fa kaifa ta'khudunahu wa qad afdaba abukum ila babi ma akhadna minkum misaqan qalil bayan kun sadu kuma zaka kwace wani abu na sadakin ta ba yadda ba amma kafin a sadu to wannan ya halatta a karbi wato ainihin wani abu wato shine rabi Allah ta'ala ce illa an ya'quna sai dai idan matan sun yaje dama baka bada sadakin ba dubu hamsin ne kake to yanzu zaka bada rabi sai ta ce ni je kana yafe gabata babu wani damu wannan kila bazawara ce illa an ya'funa sai dai in matan sun yafi aw ya'fu allazi bi yadihi qudatun nikah ko kuma wanda kulla auren yake hannunsa ya yafi to malai sai suka yi sabani wali ake nufi ko kuma wato ainihin miji don duk zai iya dauka guda biyu wali ne ko miji wannan ake masa ijmali a wani ilimin usul saboda haka wasu suka ce wali ake nufi wato sai dai in matan ne suka yafe ko kuma wali ya yafe to wali ko yana yafe rabin sadakin ne idan ya zamana karamar yarinya ce wanda bata mallaki hankalinta ba budurwa ce bata kai a ce ta yafe ba dole komai sai da izinin waliyinta to shikenan sai a ce waje ake nufi amma wancan da aka ce sai mata sun yafe ana nufin bazawara wanda da mata mallaki kanta bazawara ne aka aure ta sai aka sake ta kan asar da ita sai aka ce ga rabin sadakin ki ta ce aje kana yafe shikenan ya yafu amma in karamar yarinya ne sai dai in waliyinta ya yafe ko suka ce aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma ya zamana wanda kulla auren ne yake a hannunsa ya yafe ana nufin miji kenan domin miji shine mai kulla aure shine wanda yake nemowa shi yake bada sadaki shi yake kaza saboda haka aka ce miji ake nufi kenan anan ana nufin ko dai matan su su yafe ko kuma shi mijin ya ce na yafe miki gaba ɗaya ki dau sadaki dama ya bata dubu ɗari ya ce je kiki rike kai ba sai kin za da hamsin ɗin ba ko kuma bai bata ba sai ya dau dubu ɗari ya bata gaba daya ya ce ki rike ba sai wato ainihin kin abin nan ni baran ɗauki rabin ba babu wani damuwa to kaga wannan fassara malamai sun fi ridar da ita ita ne shugaban masu tafsiri ibnu jarir tabari rija amma akwai hadisi akan da sai dai hadisin da'ifi ne bai inganta ba wanda aka ce manzala sama ya ce waliyu uqdatin nikahi az-zawj wato waliyin wanda yake kulla aure shine miji a cikin isnadin akwai bin lahi'a wanda shi ko malamai suna raunana wato ainihin hadisan da in ba wanda ya ruwaito can baya baya kafin littattafan sa su kone ba so da haka aka ce da'ifi ne amma galibi dai malamai aka aka suke don idan an yi haka shine an tabo kowane bangare kenan ko matan su yafe ko shi midin ya yafe kaga midin ya yafe zai bayar duka in matan sun yafe kuma ba za su karba ko kadan ba amma yarinya karama ce wani ta in ya yafe ta yafe ai shikenan sun shiga cikin illa an ya akuna sai dai idan sun yi wato ainihin wato afwa wannan ana magana ga dukkan wato ainihin bangarorin guda biyu shi yasa Abdullahi bin zai ce aqrabu mali taqwa allazi ya'qu wanda ya fi su kusa da tsoron Allah shine wanda ainihin wato yayi afwa domin Allah ta'ala anan ya ce wa anta afu aqrabu littaqwa ku yafe shi yafi kusa da tsoron Allah in mijin ne ya yafe ya fi kusa da tsoron Allah idan matan ne ta yafe ta fi kusa da wato ainihin tsoron Allah wala tansawul fadla bainakum kar ku manta falalan da ke tsakaninku wato da kun yi zaman arziki akwai soyayya akwai tausasawa akwai tausayawa akwai isani a tsakanin ku to kar ku manta wannan falala wato ko da in kawo rika mace kare mu da ita har yanzu dai akwai surkuntaka tsakanin ka da ita domin ba yadda za a yi kawo uwarta tana matsayin mamanka ne ko da kun rabu to kaga akwai surkuntaka kenan babanta babanka ne mahaifiyarta mahaifiyarka ce har yanzu akwai surkuntaka Allah ta ce kar ku manta wannan falalan wato kenan kada a dinga wani irin al'ada idan mu ya mu da mace sai zama gaba tsakaninsa da gidansu wannan kuskure ne ka dinga adawa tsakaninka da wato ainihin surkunayen ka ne saboda kare mu da yar ko kuma ita matan ta dinga adawa da surkunayen wato da surkunayen ka sune iyayen miji Allah ta ce wala tansawul fadla bainakum kar ku manta fadalan da ke tsakanin ku ai da kuna tare akwai soyayya akwai tausayawa akwai rahama a ciki akwai kyautatawa akwai kuma surkuntaka surkuntakan nan har duniya ta tashi ba za ta kare ba shi wanda ya baka ya aura ko ka sake har abada surkin ka ne maman da ko mamar ka ce baka isa ka aure ta ba har yanzu dai akwai fadala sannan musamman a ce akwai da a tsakanin kun haifi da ɗaya ko biyu ko makamancin wannan har yanzu dai akwai ita ce uwar 'ya'yanka kenan kaga akwai alaka wato ainihin tsakanin to wannan da wannan ne wasu suke yin kurakurai ya kamata su fahimta wai idan mutum ya sake mace sai ya rike ƴaƴan wai bare basu su je wajen wasu ba ai baka yi sakare ba wannan zumuncin ba kwanan nan wata mata ta mini waya mijin ya sake ta amma ita bata isa ta je gidan ba wadakanci da zaki in za ta duba ƴaƴanta sannan ƴaƴan kuma an hana su je gidanta kaga wannan akwai zalunci a cikin lamarin so da haka dole ne idan ba raka ka batta ta zo gidanka ta duba 'ya'yan ba dole ko ka dinga tura 'ya'yan suna duba mamansu don baka isa ka riba su da kuwarsu ba to kaga wannan duk manta falalan da ke tsakani ne so haka kuskure ne wannan dole ne a dinga sassautawa saki Allah ya riga kaddara shi amma kuma ya wani zaman da aka yi a da kuma sannan matan nan in ma ka rabu da ita yanzu ka kace ba ruwanka da ita ba ta san sirrin ka akwai sirrukan ka da yawa wanda ta sani akwai bukatan ka zauna lafiya da ita ta rufa maka asiri in ba ka wadata ita dinga tattaunawa a cikin jama'a ta tona nan kaga abun babu daɗi so da haka bai kamata a ce abun ya zama zama ne wanda yake irin na adawa ko na gaba ba ubangiji ta ala ce inna allaha bima ta'maluna basir allah ta'ala yana ganin abin da kuke aikata. in ka ji tsoron allah ka rike wannan zumuncin allah ta'ala sani in baka ji tsoron allah kuma allah sani idan ka bata rabin sadakin ta Allah ya sani in ka hana ta ka zalunce ta ma ubangiji subhanahu wataala ya sani Allah ta'ala ba abun da yake koya masa cikin al'amuran ku kuma zai saka wa kowa gurgudun aikin sa saboda haka mutum yayi mai kyau domin ya samu kyakkyawan sakamako sai Allah ta'ala ya حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو حالا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بنجي تعالى حافظوا على الصلوات ku kiyaye salloli guda biyar din nan gaba ɗaya ku dinga yin su akan lokaci tare da rukunninsu da wajibabbunsu wasalatul wusta kuma ku kiyaye sallah mafificiya ita ce sallar la'asa wa qumu lillahi qanitina ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shiru kuna masu kaskantar da kanku a wajen ubangiji subhanahu wataala anan ubangiji ta'ala yana kwadaitar da mu cewa ko yana ba mu gwani mu kiyaye salloli wannan ita ce sifofin mu'mini wadallina hum ala salawatihim yuhafizun sune masu kiyaye sallolin su sayyidina umar ya kasance yana aika wa gwamnoninsa wasiƙa na kowane gari ya ce inna ahamma amrikum indi as-salah faman hafizaha fa huwa bima siwaha ahfaz wa man bayya'aha fa huwa bima siwaha abyaw wato mafi mahimmancin alikinku ku da nake son ku kula dangane da talakawa ku shine sallah ku dinga kula talakawa na sallah ko ba sa sallah wannan ya fi min komai domin duk wanda ya kiyaye sallah zai iya kiyaye kowane abu wanda ya tozarta sallah kuma zai iya tozarta kowane abu kenan inda a ce shugabanni suna kula da sallan talakawa ba za a samu barna a duniya ba sallan na a ce ana yin ta kuma ana yin ta a cikin jami'i ina za a samu yan ta'adda ina za a samu yan fashi da makami ina za a samu masu kisan kai ina za a samu barayi da masu shaye-shaye ai ba za a samu ba don Allah ta'ala ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka so da haka kuma sallan nan ba ta tsayawa sai shugabanni sun sa hannu wallazina in makkannahum fil ardi aqamu salah shugabannin da in muka ba su mulki a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce za su ba da zakka abinda za su kai da sallah kuma za su ba da zakka saboda haka dole shugabanni su tsaya akan a da sallah sannan kuma a bada wato ainihin zakka sai na Umar yake to abun da fi koyi mahimmanci ku kula da wato sallan talakawa talaka na sallah ko baya sallah don in ya kiyaye sallah zai iya kiyaye dokokin Allah da kuma tsari na zamantakewa amma in ya walakanta sallah to komi zai iya walakantawa komi daga cikin abubuwa na addinin bare zama yana da kima a wurin sa wannan shine abun ne waje ba a samu amma yanzu shugabannin ma ina za ka gansu a masallatai sai dai kadan kadan da su kansu ba su kare sallan ba ballanta za su kare sallan talakawa yasa a Saudiya an kafa wata hukuma sunanta Hay'atul Amri bil Ma'ruf Hay'atul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar kamar hizba dole ka ne ka rufe shagon ka in lokacin sallah yayi ka tafi masallaci in munafiki ne kai dai ka rufe shago ka rufe kanka a cikin shago bayan an taso daga sallah ka bude kanka amma baka isa ka bar shagon ka a bude kuma lokacin sallah yau domin za a kama ka kuma za a hukunta ka So da haka suna nan suna da an kira sallah zaka ga ana yawo kuma dole a rufe ka je kana sayan kaya a wajen mutum idan lokacin sallah ya kusa ko da a ce ba a kira sallah ba zai ce maka a shi ba bai da lokaci kawai kai maza maza in kuma lokacin ka zo sai ya ce maka ya rufe ciniki ka zo amma zai ce maka ya rufe saboda riban asaran da zai zai tafi riban da zaka bashi to da ka sai rufe shagon sa sai an yi sallah sannan kuma sai a dawo a zo a bude shagon to kaga in ba hukuma ba wace ce za ta rufe kasuwa gaba ɗayanta na lokaci guda biyu ko guda hudu domin a zahar a rufe la'asar a rufe magariba a rufe isha a rufe tunda su haddare lokacin kasuwanci ne har karfe goma har sha ɗaya har sha biyu so da ka lokutan sallan nan dole a rufe shaguna to kaga hukuma ne za ta iya wani. to yana da kyau ko kuma wajibi ne a kiyaye wato ainihin salloli idan ba a kiyaye sallah ba to komai ma zai iya wato ainihin salwanta to sai ubangiji ta ya ce a kiyaye salloli gaba ɗayan su guda biyar kamfu salawat al manzala ya ce salloli guda biyar din dukkan wanda ya tsare su ya yi su a lokacinsu Allah ta'ala ya zo alkawari zai shigar da shi aljanna wanda bai kiyaye su ba kuma bai da alkawari a wurin Allah ta'ala saboda haka idan kana son shiga aljanna ka kiyaye salloli guda biyar Abdullahi bin Mas'ud yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim ayyul amali afdal wani sallah ne wani irin aiki ne fi falala sai yace as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokacin sallah da zarar lokaci yayi ka je ka yi ta sai fi komai falala wa alam bi anna afdal Salatu na fi awwal al-awqat ibn sadda an da tafi kowanne shine kai sallah a farkon lokaci sai ce sannan sai me sai ce birrul walidain me bi masalla shine bin iyaye bin iyaye yana da muhimmanci kyautata wa iyaye babban haƙi ne sai ce sai wanne sai ce al-jihadu fi sabilillah sai kuma jihadi a sai sallah ta fi jihadi bin iyaye ma ya bi me ya bi jihadi jihadi shine a ƙarshe to Allah ta'ala ce was-salatil wusta ku kiyaye sallah mafificiya ba sallan tsakiya ba kuntum khayra ummati wa abannan eh, menene wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ba wai al'umma na tsakiya ba ai mun ne a ƙarshe in kace na tsakiya ai kai kuskure haka nan muka sanya ku al'umma madaukaka shine ma'anan wasadan duk da kalma tana iya zuwa da ma'anan tsakiya to nan ma as-salatil wusta ana nufin as-salatil fudula sallah mafificiya to nan cikin salloli biyar din an ware wata sallah ne aka nuna mana muhimmancin ta ka kiyaye salloli guda biyar was salatul wusta musamman ma sallah mafificiyan nan ita ce wace ita ce sallar asar a bisa zancen da yafi inganci amma wasu malamai sun tafi cewa sallar asuba ne daga shi kuma akwai sahabbai akwai imam malik cewa sallar azhar kai ako ai sallan asuba wasu sun tafi sallar azhar ce ko suka ce sallan azuba ne saboda ai azhar da la'asar a hade magariba da isha ta ita ce take ita kare ko suka ce a sallan azhar ne ita ce a tsakiyar yini amma zance mafi inganci sallan la'asar ne kuma manzala ta kuma shi ya fassara ta da sallan la'asar lokacin da aka je yakin khandaq wato an je ana yaki sai kafure suka shagaltar da musulmi ba su yi sallan wato da asar ba har rana ta fadi sai na ali zuwan kaninsa a tashe samun manzala sun ya ce ya rasulullahi wallahi bai sallar la'asar ba gashi rana ta faɗi manzo da ce mu ba mu yi ba sai manzo Allah ya musu munan addu'a yace mala Allahu quburahum wa ajwafahum nara kama shagaluna an salatil wusta salatil asr manzo da sama yace Allah ya cika wato cikukkunan su da kaburburan su da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu ba mu yi sallah mafificiya akan lokacin ta ba sallar la'asar to kaga sai sallar la'asar ita ce wato ainihin as-salatul wusta wato sallah mafifici a sallar da tafi kowace mahimmanci a cikin salloli guda biyar din nan kuma hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sama yace allazi taqutuhu salatul asri fa ka'annama witra ahdahu wa malik mutumin da yake barin sallar da asar ta kubuce masa baya yin ta akan lokaci kamar yayi asaran iyalensa ne da dukiyarsa gaba daya wato da sallar da la'asar ta kubuce maka baka yi ta a lokacin da ba to gara ka je gida ka samu iyalanka sun mutu gaba ɗayan su kai asaran gidan ya kone duk abin da ka mallaka ya zama babu shi wannan wace irin asara ce ya zaka kwatanta mutumin da ya rasa iyalansa da dukiyansa gaba ɗaya a rana ɗaya a lokaci guda ai mutum sai ya kusan hauka cewa to gara maka wannan ko misalinsa kamar ka rasa sallar da asar sadaka kaga ba karamin abu bane abun ne yasa aka bawa sallar la'asar muhimmanci saboda a lokacin mala'iku suke canjin aiki na rana sun gama aikin su na dare da su go to a lokacin sallar la'asar in ne da su zo su canji sai mala'ikun dare sai su karba na rana kuma su tafi in sun je wajen ubangiji ta'ala sai tambaye su kaifa tarabtu ibadi ya kuka bar bayina sai mala'iku su ce wajadnahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun same su suna sallan asuba ko mun basu suna sallar la'asar to da Allah idan baka je sallar la'asar ba za a bada wannan labarin da kai kaga kai baka ciki to wannan ba karamar asara bane saboda haka ubangiji ala anan yana jaddada mana cewa mu kiyaye salloli dukan su mu yi su akan lokutan su da wajibabbun su musamman ma sallar la'asar kana cikin harkokinka ka bari ka je ka samu jami'in wannan sallah sannan Allah ta'ala ce wa qumu lillahi qanitin ku tashi lillahi don Allah ku yi sallah qanitina kuna masu shiru wato wa qumu lillahi wani yana sallah a tsaye ake yin ta ba a zaune bane idan kai sallah a zaune kana da ikon kai a tsaye baka da sallah duk malai sun yi ijma'i akan wannan shi yasa manzala sama da yaje kai da Imran bin Husayn bai da lafiya ba na damun sa sai ya rasulullahi to kaga halin da nake ciki ya zan yi ne sallah sai ce masa salli qa'iman fa illan tastati fa qa'idan fa illan tastati fa ala jambi kai sallah a tsaye in kana da iko don wajibi ne idan ba za ka iya sallah a tsaye ba kai a zaune in ba za ka yi a zaune ba kuma kai a kwance to kaga sai sai in ba za ka yi a tsaye ba za ka yi a zaune in ba za ka yi a zaune ba za ka yi a kwance to za ka in kana da daman kai a tsaye ba kai ba to ka sani ba ka da sallah qanitina wasu ma suka ce khashi'ina zalilina bayna yadayhi kana makaskanci kana mai kankan da kanka a gaban Allah ta'ala to suka ce kuma wannan din bai zai yi ba sai ka bar magana kaga ya zama kenan dai qanitina ma'anansa ɗina kuna masu shiru shi yasa shehu islam ibn taymiya yace kullu qunutin fil qur'ani ata'a illa wa qumu lillahi qanitin yace kowane qunuti a sa'a a qur'ani an fade shi ana nufin da'a ne sai dai wa qumu lillahi qanitin shi shiru ne kan kace wa man yaqadun min kunna wanda tayi biyayya kenan inna ibrahima kana ummatan qanitan qanitan ay mudi'an kenan me wa Allah ta'ala da amma wa qumu lillahi qanitina na nufin sakitina kuna masu shiru kuma hadisi ingantacce na bukhari da wasu ya fassara shi da haka hadisin zaid bin arqam yace mun kasance a zamanin da kafin a saukar da wannan aya muna sallah muna magana a zamanin manzon Allah sallallahu kana sallah kana ga dan uwanka wato ainihin bukatar ka sallah idan muka gama sallah akwai dan tattaunawa da zamu yi a cikin sallah kuma ba mai ce maka komai ya jiya baka zo ba lafiya ko wallahi na dan samu dan matsala ne kai akwai abin da ya faru kwayo a kasan nan kaza kaza ku ta hiran ku kuma sallah kuke yi kuma ba mai fushi ko mai ce maka ya me yasa kake yin haka saboda halal ne duk abin da ba haramta shi ba yana nan akan asali da safai ba giya suke sha ba akwai mai zuwa musu faɗa ne don ka sha giya wani zai ce maka don me yasa ka sha giya saboda a lokacin ba haramta ba tunda shari'a bata hana ba kuma ana nan akan asali ya halatta kai in kai ba za a aibanta ka ba a sai idan an aibanta ka akan abu idan shari'a ta hana ne sai a aibanta ka akan amma in bata hana ba sai ka je kai sai. zai dubin arka yace wallahi muna sallah muna hira har san da aka saukar da wa lillahi qanitina ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shiru yace ku umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam daga nan sai aka umarce mu da shiru in za mu yi sallah manzon sama yake to daga yau doka kar wani ya sake yin magana idan ana sallah kowa ya shiru har a gama sallah shikenan daga nan ne fa aka daina magana so da a lokacin kenan kuma in kai magana za a aibanta ka amma kafin wannan lokacin babu magana a aibanta ka shi yasa hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari daga abdullahi bin mas'ud yace da na kasance ina yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama idan yana sallah sai ya amsa min kafin mu tafi habasha in ce assalamu alaikum manzo sama yana sallah sai ce wa alaikum assalam sai ci gaba da sallah babu wani abu saboda shari'a bata hana sallah amsa sallama ko magana ba yace to amma lokacin da muka dawo daga Habasha da ne manzo Allah sama sallama sai bai amsa mini ba assalamu alaikum sai na shiru da manzo Allah ya gama sallah sai wayo yace mini inna fi salati la shughula sallah tana da wasu ayyukanta na musamman idan an fara sallah wannan ayyukan sallah ake ba za a shiga wani aikin ba kuma daban duk da cewa sallama abu ne mai kyau amsa sallama abu ne mai kyau amma in ka riga ka shiga sallah to da Allah kai abun da aka tsara maka na sallah kar kai wani abu daban shi yasa idan kana cikin sallah ko da ka ji an ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba za ka yi salatin ba ba za ka ce sallallahu alaihi wasallam ba saboda me inna fi salati la shugula kamar da ba za ka ansa sallama ba shi ma zikiri ne abu ne mai kyau to haka salatin ma ba za ka yi ba amma inda za ka yi kuma a sallah din to sallan ka bata baci ba saboda ba magana kai ba zikiri kai ko da ka yi salati din amma kar ka yi shi yafi saboda inna fi salati la shugula wato akwai wasu abubuwa da suke wato shagaltar da mutum a cikin sallah su kawai zai yi su ba zai yi wasu abubuwan daban ba sannan hadisi ya inganta cikin sahih muslim daga muawiya bin al-hakam al-aslami shi bai san an hana an hana magana a sallah ba yace muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum sai atishawa da ya atishawa sai nace masa yarhamukallah Allah ya ji kanka kaga ya bar abun da yake na sallah yayi me yayi magana duk da cewa addu'a yace sai mutanen nan ba suka dinga kallona kowa zai dinga hararata kaga kenan tunda kafin ayi dokar magana don ya faɗi wannan akwai mai damuwa amma tunda an yi doka ba magana a sallah sai kuma yayi magana sai kawai aka kama kallonsa yace mutane nan suka dinga kallo na suna hararana sai na ce wa taqula ummiya yace wayyo mahaifiyata ta yi asara ta tabar kallonsa da ake sai da yace wayyo mahaifiyata ta yi asara na masha alukum menene kuke ta kallo na sai magana a cikin sallah tanzuruna ilayya kuna ta kallo na me sai ka magana a sallah sai sabai suka kama dukan cinyoyin su pat pat pat ba dama wani ya ce masa kai kai shiru an gana magana shi ma sallar sa ta baci in dai ba za a yi sallar mutane uku nan ba ko ko da gaske ne ko ba da gaske ba na ba da kisa wai wai da ladan da wani mamu da liman suna sallah sai aka kawo abinci da aka kawo abinci ɗayan sai ya ce to an kawo abinci ba ana cikin sallah sai ce an kawo abinci ba sai ladan ya ce kai ba a magana da yin ana sallah sai liman ya ce ni kaɗai ne ban yi magana a nan ba sai da Allah wani sallar da wata bace wani to kaga in dai ba irin wannan ba ai ba magana to kaga sabai ba su yi magana ba saboda haka sai suka yi shiru sai dai dukan jinya bat bat bat sai fahimci cewa suna son yayi shiru ne yace da na gane cewa suna son yi shiru ne sai na shiru har aka gama sallah yace bayan an gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallansa sai ya jiyo yace fa bi abi wa ummi wallahi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa da ba'dahu ahsana ta'liman min yace na bada fansan babana da ma'aifiyata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'ada ne ta larabawa idan mutum yace bi abi bi abi anta wa ummi ma'ana gara ne asaran iyayena na akan ne asaran ka gama sallama masa kenan yace wallahi na bada farasan babana da mafiyata ga manzo Allah sallallahu yace wallahi ban taba ganin wanda ya iya karantar da mutane ba kafin manzo Allah sallallahu ko bayan ya tafi ba kaman irin manzon Allah sallallahu yace ko wallahi ma ka harani wala darabani wala shakamani manzon Allah bai mini tsawa ba manzala ta sama bai buge ni ba sannan kuma bai zage ni ba abun da yace mini kawai yace inna hadhihi sala la yasubu fiha shay'un min kalamin nas innama hiya tasbihu wa takbir wa qira'atul qur'an yace bawan Allah ba a magana a sallah baya inganta ai magana a sallah a ita sallah tasbihi ne da kabbara da kuma karatun alqur'ani a cikin lalu shikenan manzo ba bawan Allah ne ya samu wannan ilimi sai da to yana da cikin makarimul akhlaq na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ne zo fi fitsari a masallaci sahabbai suka dinga tsawata masa suna ta tsawata masa sai manzo Allah sai ce a ku shi ya gama fitsarin sa mutumin kauye ne shi bai san ba a fitsari a masallaci ba manzo Allah ya ce ku kyale shi ya gama fitsarin sa tsaf bayan ya gama sai manzo Allah ya ce ku je ku dauko ruwa guga daya aka dauko ruwa guga daya aka zo aka zuba akan fitsari sai ba Allah ne zama zalla ya kira shi ya ce to masallaci ba a fitsari a ciki ba a fitsari bai buge shi ba bai tsawata masa ba ya tashi a wurin ya ga irin yadda manzala sallama ya mutunta shi sai ya ce ya Allah ka ji kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ni amma kar ka ji kan kowa in ba shi ba da ni saboda haka iya manzala da da kansa kawai yayi addu'a <laughs> wai ce sun daka masa tsawa to haka manzala sallama yake mu'amala da wato ainihin sahabbansa ya san yadda yake tafiyar da wato al'umma to haka nan dukkan wani shugaba mai jagoranta al'umma haka ya kamata ya zama yana da irin wannan dabi'an fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fazzan ghalizal qalbi lam min hawlik saboda rahama ta ubangiji ta'ala sai ka zo mai taushi a gare su da ka zo mai fushi mai kaurin magana mai tsawatarwa bai kama karya da sun watsa sun barka sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban masu kyawawan dabi'u to anan muhaddu shahi shine wannan mutumin ya yi magana an kome shi an ce kar yayi ne kada yi magana to kaga ita sallah kenan ba a magana a cikin ta tun lokacin da wannan ayan ta sauka wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku shiru idan kuna sallah Allah ta'ala ya ce fa in khiftum idan kuna sallah sai zama kuna cikin tsoro saboda abokanin gaban ku suna yakan ku farijalan ku yi sallan kuna tafiya aw rukubanan ku kuna abun hawa wato wannan ana magana akan masu yaki idan ka je wajen yaki yanda ake yin sallah ana riba jama'a biyu liman ya riba jama'a biyu yayi sallah da rabi raka'a daya su kuma yancan suna fama da abokanen gaba idan an gama raka'a daya su cika ta sallan su su tafi su je su karbi wancan su kuma su zo ayi raka'a daya da su in an man ya sallabe su cika ta sallan ko wani tsari makamanci irin wannan don hadisin har guda takwas ne kala kala su bazo to amma wani lokacin tsoro zai kai tsoro yadda ba yadda za ku ba jama'a in kun ce za ku riba kafirin za su fi karfin ku to sai Allah ta'ala ce idan har tsoron ya kai matika shine malam fa in kun shiga tashin hankalin da ba dama ku tsaya ku yi sallah tare da jam'i ko nitsuwa da ruku'u da sujjada to farijalan ku dinga tafiya kuna sallan ku kawai aw rukubanan ko kuna kan abun hawa ma'ana sai ka tafi ka je kai sallan ka kana gudu kana sallah ka fiskanci al-qibla ko baka fiskanta ba sallah kake ba ruku'u ba sujjada kana tafiya kana sallah kana dukan kafuri kana sallah musayifina kana duka kana ka bugi kafure ka soki wannan kuma sallah kake har ka gama a haka kai a zuciyanka kana kwatanta kai ruku kai da kai karatu a haka har ka gama wannan shi ke nuna sallah ba ta faduwa a la'ayi hali Matikar kana cikin hayyacinka da akwai wanda ya kamata a daukewa sallah da an daukewa nan bayan Allah wanda suke hali na yaƙi wanda babu daman ka kuma amma dole sai ka yi sallah so da kar a kashe ka baka yi sallah ba a sai mara lafiya zai yi sallah gurgudun yadda zai iya sai dai in mutum ba a cikin hayyacinsa ne sai a ɗauke masa amma ko a kunci ne ko da nuni da kai ko da nuni da ido ko a zuciyanka ka nuna dole ka kai sallah ubangiji ta lashe fa in khifkum idan kun ji tsoro mai tsanani farijalan ku yi sallan kuna tafiya da kaban ku aur kubanan ko kuna kan abun hawa ba dama kai sallan farilla kana kan abun hawanka rakumi ko mota ko wani abu ba ruku'u ba sujjada sai dai sallan nafila amma a halin tsoro an halatta ai hakan ne kana kan raƙuminka kana gudu kana dukan kafirai kana sallah Allah ta'ala ce fa iza amintum idan har kun amince tsoron ya tafi fasqurullaha ko akama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda koya mu abin da da ba ku sani ba na sallah wato ku yi sallan ku yadda take da rukunta da ta shine ma'anan wannan idan kun nitsu wato a lokacin da babu abokanen gaba kusa da ku da ku za ku yi sallan ku da ruku da sujada kai har jam'i ma ku yi ku riba jama'a biyu ku yi da rabi wancan na na na tsare ku wayannan kuma su zo a sake da su wayancan su je su karbe su wannan ita ce ka'ida na sallah ba a yin sallah ba a barin sallah matukar mutum yana cikin wato ainihin hayyacinsa idan ya samu yayi ta da ruku'u da sujada to yayi ta idan kuma ba dai bai samu wannan dama ba ala ayyi halin wato ainihin zai yi wannan sallah sai Allah ta ala ce wallazi ne ta wafauna minku wallazi ne ta wafauna minku wa ya daruna azwajen wasiyyatar li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj فإن خرجنا فلا دناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وبنجي تعالى ce والذين يتوفون منكم waɗanda ake ɗaukar rayukansu daga cikinku wato masu mutuwa kenan da suka kai gargara wa a azwajan kuma za su bar mata mata ɗaya ko biyu ko uku ko hudu wasiyatan a azwaji su yi wasici wa ƴan uwansu dangane da matan nasu mata'an a ci gaba da ɗaukar ɗawainiyansu ana ciyar da su ilal hauli har zuwa shekara ɗayan ghaira ikhrajin ba tare da an da su daga gidajensu ba wato wannan hukuncin a da haka yake idan mutum ya mutu shekara guda matarsa za ta zauna tana ta gaba za a ci gaba da bata abinci kuma yi wasicin hakan har zuwa shekara guda to amma ubangiji ta'ala sai soke wannan ayan da fadin Allah ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra Wannan muka karanta ta a tafsirin da ya gabata wato waɗanda suke mutuwa su bar mata matan da su zauna ba za su yi aure ba wata hudu da kwana goma ne kawai amma ba wuce wata hudu da kwana goma amma a da shekara ne guda to ubangiji ta'ala a nan yana murtan bayansa kafin a soke hukunci duk wanda ya zo mutuwa yana gargara to ya yi wasici don kar a kauce ka'ida idan na mutu mata na su zauna a gidana shekara guda a ci gaba da ciyar da su a dukiyan da na bari a dukiyan saboda haka dole sai an ware abinci na shekara guda kama daga ba sai aka soke wato ainihin wannan hukuncin Allah Ta ce fa in kharajna idan har sun fita wato ainihin su matan kenan da kansu ba kai ka fita su ba fala junaha alaikum babu laifi akan ku ku yan uwan mamacin fi ma fa'alna fi busihinna cikin abun da suka aikata min ma'rufin wanda bai saba wa shari'a wato a ka'ida kar a fita su amma in sun fita da kansu shikenan saboda haka babu laifin ku ku ba da wani matsala matukar ba su wuce gona da iri ba amma idan sun wuce gona da iri suka zo suna ado suna sa turare suna bayyana a gaban maza ko za su samu nema to wannan ka kada ku kyale su ba za a kyale su domin ba su gama takaban su ba sai sun gama takaba tukunna to wannan kamar mutum ma ya saki mace ne saki rajani Allah ta'ala ya ce kada ku fidda su kuma su ma kasu su fita idan ka sake ta sakin da zaka mai da ita tana nan a gidanka za ta yi idda saki na ne ko na biyu amma idan ta ce ita ba za ta zauna ba tana ganin kaskanci ne ta fita ai kai baka da dai kai baka ce ka ta fita ba amma ita kama tattara kayanta a za ki iya idda a gidanki a ni ba zan idda ba shikenan sai ta gushi wanda galibin mata ba sa idda da wannan to kai bata shafe ka ba wannan ita ya shafa ita ne ta karya wannan ka'idan amma kai baka karya wato ainihin wannan ka'idan ba saboda haka anan ma haka ne idan ita da kanta ta fita to wannan babu zai fi. akan ainihin su yan uwan wannan mijin amma in tai wani abu wanda bai kamata ba to suna da damar su taka mata birki shine kamar ta yi ado sai wani irin shiga ko ta dinga fita ta je nan tana sa turare wanda za su ce a'a ki ba wa dan uwan mu haƙƙinsa shine ki tsaya ki masa takaba sannan daga baya idan kin fita daga takaba za ki iya yin ado Allah ta'ala ce wallahu azizun hakim Allah ta'ala mabuwayi ne ba abun da ke rinjayansa a cikin mulkinsa duk abin da ya ga dama zai yi zai yi fa'alu lima yuri mai aikata abin da ya ga dama ne ba abin da Allah ta'ala zai ce zai yi shi wani ya taka masa birki ba da mai tashin karan hanci ya ce zai abu a ce sam ba kai ba yadda ba wannan ai mulkin duniya ne idan shugaban kasa zai abu yan majalisa duka sai ba su yadda ba ya ba su yadda ba kuma a doka sai sun yadda kafin yi abu dole sai hakura ko gwamna zai abu yan majalisa su ce a'a ba su yadda ba sai ya hakura to kaga shi na da mai taka masa birki amma sarki ubangiji subhanahu wataala sarkin sarakuna shi idan yace zai yi abu babu wanda ya sai hana shi kuma la mu'aqiba li hukumi shi idan yayi hukunci subhanahu wataala ba mai bibiyan hukuncinsa amma yanzu ka gawa mulkin ka ka tafi daga baya EFCC su zo suna maka fita da kulli a zo ana bincikan ka kai kaza kai kaza ka jiwa an kawo mutum an daure shi ko an kai shi gidan yari to kaga wannan mulkin duniya kenan to amma Allah ta'ala yanzu zai abu ne yanzu yana bibiyan sa babu to amma duk wani mai mulki a sai yake mulkin sa yanzu saboda yana tunanin in ya saukan kuma akwai abin da zai biyo baya akwai EFCC yanzu za a zo a tattara ka kuma a zo ka zo ka shiga wani hali ka kai da na sani akan abin da kai a mulkin ka to Allah ta'ala shi ba da wani sannan Allah ta'ala yana son ya kama ka baka isa ka gagare shi ba inna batasha rabbika la shadid zai kama ka duk inda ka shiga kuma amma anan mai mulkin duniya idan yace a kama ka sai ka haye ka bar kasan to ka samu mafaka ta siyasa ko ni Niger ka shiga ko Kamaru ba za a ji a kama ka ba kenan ka tsira sai ran da ka dawo Najeriya kuma in ga dama a kama ka kila ko mulkin ka ya kare lokacin wani ne shi kuma sai masa afuwa to amma Allah ta'ala ina zaka shiga zaka gudu ne zaka fita daga duniyar gaba ɗaya ne sojojinsa suna nan a ko ina so da kan yaga daman kama ka ba zaka gagare shi ba wannan shine ma'anan aziz Allah azizun mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa sannan hakimu mai hikima ne a cikin ayyukansa duk abin da ya tsara shi zai kaga dama haka ya kamata ya zama duk abin da ya hukunta haka hukuncin yake komai ya dace baka isa ka ce Allah ya hukunta baka ce akwai gyara a ciki ba sai dai mutum ya girman kai ya yi kafurci amma ya ce bai dace ba kan bai isansa ba don Allah ta'ala mai hikima ne ubangiji ta'ala ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf matan da aka sake suna da dan jiyarwan daɗi bil ma'rufi ta hanya mai kyau wato a yi musu alheri idan an sake su haqqan alal muttaqin tabbas ne alal muttaqina akan masu tsoron Allah Allah ta'ala ya sake maimaita wannan ne cewa idan an saki mace to a kyautata mata a mata alheri kuma tabbas ne wannan ga masu tsoron Allah to waye ne zai ce ni ai ba da tsoron Allah ba sai nayi ba ka kowa yana so ya zama cikin masu tsoron Allah don an gina aljanna an halice ta saboda masu tsoron Allah abinda Allah ta'ala ya sa a yi ce a dan kyautata mata suka ce jabran li wahshatil firaq don a dan rarrashe ta saboda haso na ribuwa, an rabu da ita na akwai damuwa amma an ɗauki wani abu aka bata to za ta ɗanji sauƙi musamman ma mutumin idan mai kuɗi ne don duk matan da mijinta ya rabu da ita bata miliyan goma ko talatin ai kaga kenan ya ga dama ta aure talaka ma ita mai kuɗi ce ai bata da wani damuwa to kaga dai dan sassauta mata wayannan matsalolin nata Allah ta'ala ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka nan Allah ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa hukunce-hukuncensa dalla-dalla la'allakum taqilun domin ku hankalta ku gane kuma ku yi aiki da su ubangiji ta'ala yayi mana bayani dalla-dalla abin da ya shafi matsaloli na shari'a a cikin wannan sura sannan a can gaba a suratul nisa'i akwai in mun tafi suratul ma'ida ma akwai da yawa amma daga nan kuma insha Allah za mu shiga bayani akan wasu ainihin tarihi ne ko yaƙe yaƙe ubangiji ta Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله wannan take cewa malam na azumi kuma ina da ulsa rana da ta yi sai da ji numfashi na yana rikewa kai ciki na yana ciwo zan iya karya azumin din malam ko dai a بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم الله mun yi tafsirin ayar da take cewa mutumin bai da lafiya ya sha saboda aka ba shi da lafiya har numfashi na daukewa ga ciwon ciki ai dole ki sha ciwon cikin ma ya kai a sha balle sana wannan numfashi saboda haka da barki ki sha ba ma da kin yi laifi a don ba Allah ta'ala in yayi rungume baya son mutum ya kibin wannan rungume ya wahalar da kansa manzala sama yace inna la yuhibbu an yuta ruhuhu kama yuhibbu an tuta abainu Allah ta'ala yana son in yi sauki ka bi wannan sauki kamar yadda kuma in ya tsananta shi dole ka yabu baka da uzuri dole ka kai shi to in ya baka sauki ka bi wannan sauki to da haka abin da ya zama wajibi a kanki shine ki sha din lokacin da kika ji kin shiga wannan hali din kuma ki ci gaba da shan magani wa shi gari ma in ba za ki iya ba to sai ki sha har lokacin da za ki iya na'am Wai da gaske ne baya halatta a yi shara bayan sallar la'asar ko kuma cikin dare ni ban karanta wannan ba bana tsammanin kuma shari'a ta hana wannan suke cewa malam ina tafiya da mota ne sai na buge shalaye guda biyu sai aka kama ni aka ce sai na biya diyan waɗannan shanaye muka daidaita na biya diyan da na dawo kuma sai wasu kuma suke ce mai ai sai na yi kafaran kashe waɗannan shanu da na yi to shanu ma ana ka kafara <laughs> wannan wani sabon ilimi ne ko ba san shi ba ma babu a qur'ani a hadisi da kuma hadisi da so saboda haka babu magana mutum ne in ka kashe shi za ka yi kafara bisa kurkure amma ba za ka kashe dabba kuma a kai kafara na. me matsayin ma hukuncin macen da cike cin bashi a da sunan mijinta har ya kai gaba wani sai an kama mijin an taure ba ba matan kirki wani ko mijin ne ya sake aiki ka san sassaucin miji yana sa mace ta je ta yin abubuwa ta ci ba su suka ta shiga rikici nan ta shiga rikicin adashi da waye waye da sauransu so kai ka jawo kanka amma wannan dabi'a ce marar kyau bara ki je ki karya da mijinki ki karbi kuɗi ba kuma haka ne idan kin kin aikata haramun ko kin da mutunci kin da mutuncin wato ainihin mazaje kwanan da wani amin waya ce mata suna da rikici kwarai da gaske su je su ci bashi a nan ya zama rikici a fara adashi ya zama rikici ba biyan bashi cutan jama'a da sauransu a rike kayan jama'a ya kamata mata ku bi tsoron Allah mace menene sai kina da miji kina da rufin asiri shi zai kawo miki komai amma mace buri ta je ta yi wani abu wanda ba da izinin mijinta ba ba halatta mace ta yi hidima ba da izinin mijinta ba ko da kuɗinta za ta sai abu in dai abun muhimmi ne sai ta yi shawarci mijinta kafin ta saya ballantana kuma a ce ta je ta rungumo bashi ai duk matan da ta rungumo bashi ba ta nemi izinin mijinta ba ai tare da mijin ne saboda haka wannan baya halatta ba abu ne mai kyau ba na'am da gaske ne malam duk wacce da ta yi sallah ba ta yi wa mijinta addu'a ba Allah baya da ba sallah a ah, zai karba mana amma yana da kyau mata ku dinga mazajen ku addu'a na'am wannan take cewa malam menene hukuncin macen da take cin zarafin mijinta ta yi mishi duka ta zage shi kuma ta shaƙe shi sai ya take ta ko mijin ba ya yadda ya take ta din zai matsayin hukuncin wannan matan da wannan matan abin da take ba mai kyau ba ne amma shi ma mijin ai rogon maza ne ko ya wa rogo ne mijin da shi za ka tsaya a cewa mata za ta buge ka ta shaƙe ka ta yi waye waye ka take ai wannan ba miji ba ne kawai shirme ne kawai kawai ita ne take mallaka ta take juya shi kawai da ya ga dama amma namiji a ce mace ta masa haka an yi laban da ke shi na a zo a gani so da haka wannan ke kina da kuskure amma miji shi ma dai ga shi ga yanda yake ne kawai kin samu wani soko soko miji ne kawai kike yin abin da kika ga dama amma inda asalin miji ne sosai wallahi ke sake duke shi ko kike ko shi ba so da haka ya kamata maza ku kwato a kanku inci mazu ubangiji ta maza ubangiji ta lati arrijalu qawwamuna 'ala nisa'i maza sarakuna ne akan su to shi mace za tana ci maka mutunci tana dukan ka tana takome ka tana baka umarni da hani kai wani irin namiji ne ai ka zama soko namiji kawai yana abu yana bani haushi ne Allah yana bani in ba ka iya rike mata baka bari kawai Allah riga tsara abun sa namiji shine shugaba akan matarsa in ba ka iya baka je kai ka kai kai kawai amma za zo mace tana juya ka tana walakanta ka sai kai da kai ko za ka ya kamata shi ma mijin ya gane cewa shi ba mai hankali ne kuma Allah ta'ala ya daraja shi ya kimanta shi yanzu yana son ya rusa tsarin da Allah ta'ala ya na aure ke kuma abin da yake haramun kike aikatawa kuma idan ya sake ki zaki je ki zo da wani lebura wanda zai zo ya dinga dukan ki kina wayo Allah kina neman ainihin dauki don duk wanda ya zalunci wani Allah kuma zai harama rama masa ko da haka yanzu baki san ina zaki je ba bari ya baki takardar mu gawa zaki aura zai ke wani karfan mutum wanda zai shaƙe ki dinga dukan ki kina ihu ba mai zuwa ce ki kuma ki sake ki din kuma dole ki ki zauna da shi to da haka ya kamata a ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah akan mata yan ku mata ku ji tsoron Allah akan mazaje assalamu alaikum sai masu addu'a da wannan to masu bukatan addu'a Allah ya biya mu bukatun su alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi akwai alhaji alkali zai je aikin abin da za a masa aiki a idonsa a indiya ya samu biza mana kuma allah ta'ala ya sa yi aikin a sa'a mai da ya lafiya ya dawo lafiya ubangiji ta'ala ya warkar da marasa lafiya mu alhaji san allah ya bashi lafiya allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yuzillu man walayta wa la yu'izzu man alayta tabaraka rabbana wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah